kungiyar kwallon kafar najeriya ta mata wato super falcons sun lashe kofin kwallon kafa na mata na nahiyar afirka a wasan karshe da aka buga a kasar kamaru bayan da suka doke kasar ta kamaru da ci ɗaya mai ban haushi 'yan super falcons din sun jefa kwallon ne bayan da aka dawo hutun rabin lokaci inda dizere ta samu nasarar jefa kwallon alaga kasar ta kamaru 'yan super falcons a yanzu haka ne sun dawo najeriya kuma ana sa ran cewa shugaban najeriya muhammadu buhari zai karɓi bakuncinsu a fadar gwamnati da ke asubila a birnin tarayyar najeriya abuja wannan shine karo na takwas da 'yan kungiyar ta super falcons ke lashe wannan gagarumin kofi sun lashe a shekarar 1998 da shekara ta 2002 sun kuma sake lashe wannan kofi a shekara ta 2004 suka lashe shi a shekara ta 2006 sannan a shekara ta 2010 suka ce ba su yada kari ba suka sake lashe wannan kofi a shekara ta 2014 kuwa su suka sake lashewa kuma gashi a yanzu shekara ta 2016 kofin ya sake dawa hannunsu kuma wannan shine karo na uku da kungiyar ta super falcons ta nigeria ke doke ƙasar kamaru a wasan ƙarshe da suke bugawa.